idan ka je kotu kayi arin gizo na Obabotin na ƙuri'a kuma ta tashi an kai ka gaban kotu ka san ba wani abu da zaka iya kare kanka da wannan dole ka dinga sanin wani kana kirkirar zancen cewar za a kwace maka zaɓe ko kuma za a yi waye ko za a tada hankali amma waɗannan duk kalamai ne ba su daidai da irin ɗabi'a ɗan Kano ba kalamai ne waɗanda yanzu ake kallon sa a wannan mutane da suke yi 'yan kokosiya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 da ma dukkanin jami'an tsaronmu na ƙasarmu ta Najeriya akan wannan ƙoƙari da suka yi wajen ganin cewar basu bari tarzoma ko tashin hankali ya faru ba a jihar Kano kamar yadda wasu suka so su yi kirari wajen kurin faɗin wasu kalamai. To amma abin da nake so duk da Abba Kabir Yusuf an ce ya ba da sanarwar cewar ba da yawunsa ba har an cire waɗannan abubuwa mutane. to abin da muke so gwamnatin jihar kano ta yi ƙarƙashin abba kabir yusuf a kan waɗannan mutane lalle lalle ne ta fito da su ta danƙa su a hannun jami'an tsaro mu tabbatar da cewar ba tare da ba tare da su yake ba domin za ka iya cire mutum daga mukami kuma ka ba shi gurin zama a gidan gwamnati kuma ka ba shi kariya ƙarshe ma a ba shi gurin da zai dinga samun wasu damammaki da ya fi ma aikin da yake na ofis ɗinsa wannan shine abin da muke tunanin cewar kada a zo a yi kitso da kwarkwata a ce an cire su a 'yan jaridu a baki a gari a suna an cire su amma a zahiri ƙarshe aikin da suke ma ya fi aikin ofis ɗin da aka ba su, domin ana irin waɗannan abubuwa a kan wannan domin kalaman da suka yi a kan cewar waɗannan kalamai sun tada hankalinmu wanda damun su a jam'iyyance ko a matsayinmu na 'ya'yan jam'iyyar apc mu roƙi mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano da ig da darakta ss da dukkanin masu ruwa da tsaki na harkar tsaro a wannan kasar a ba mu dama da mu da su a filin ma'aha ko a filin idi a yi tawari a ce kowa ya kwaci kansa ya kai kansa gida mu gani idan mazaje ne su da gaske a ce za ta kai ga haka ina lissafin ku yake in za a kai ga haka a ai shi ne don mu tabbatar da cewar da gaske mazaje ne ni ai ogan boye har kullum ba na ɗaukan ogan ɓoye a matsayin jarumi a fagen siyasa domin a wannan shekarar ya fara iya shiga cikin ƙalu gwagwarmayar siyasa kuma ogan ɓoye tun da yake a siyasa har yau bai taɓa tsayawa a gaban shari'a a gaban alƙali ba a kan sha'anin siyasa da haka duk abin da zai kaɗa wata AC wata cewa ya iya fanka ce ta fanka ce ta kan kujerar ofishin gwamnati ta ɗebe shi ko AC ko firinjin da ake dan ajiye lemuka a cikin ofishin eh, a ofishin advisor suka ɗebe shi yake kallon kamar cewar duk da dai na ji daɗi ya ce wani ɗan baƙauya amma kaga ya nuna duniya cewar matsoraci ne shi bai faɗi wane ne wannan ɗan baƙauyen ba duk da ya ce wani a bai ma iya sa hula ba shi kuma a wannan lokacin in ka kalli hulansa yadda ka san kwanan sha ya kifata. to kaga da ogan boye jarumi ne shi a wannan lokacin wallahi ni ne sai na kama wa tsuna in ce wani da kai nake baka iya sa hula ba wani kaza dan ba kauya amma ka zo kana cewa wai riga ce in an sa to da ogan boye da ka sani ai ba bayani za ka ce ka za a sa riga ba sa ta zakai yi mu gani da gaske jarumin ne kai ko ba jarumin bane kai to amma malam ɗaya mai wuda wai me yasa ku ka firgita ne da batun wannan shari'a <laughs> to ai ba mu ne muka firgita ba wanda ya fito yake zanga-zanga har yake faɗan kalamai na zaucewa ai shi ne ya razana shi ne ya firgita amma an damu mun firgita ai damu ne za mu dinga irin abin da wayannan 'yan kwakwasiyar suke yi kuma kullum su sun ta'allaka akan cewar wai za a kwace musu zaɓe waye zai kwace maka zaɓe in dai ka ci zaɓe sannan ita kotu da kuke zargi ban taɓa ganin kotu da take da ilimi ita kaɗai take da wannan ilimin ba ba wanda yake da wannan ilimin ilimin shari'a mutane ma'abarta da tsofaffin alƙalai waɗanda suka yi ritaya da alƙalai yanzu waɗanda suke kan gaban shari'a sannan alkalan nan akwai ƙasashe da da yawa suke kallon manazarta da akan harkokin shari'a sannan alkalan nan fa har yanzu ba su yanke hukuncin nan ba kuma an za a yanke hukuncin suke za ku yi amfani da ƙarfin mulki a sama to waye zai amfani da ƙarfin mulkin kashin shatima suke ta zargi kashin shatiman nan kuma ba abin da ya dame shi illa ya za a gina arewacin najeriya ya arewacin Najeriya za ta samu ɗaukaka ya duk matsaloli da muke fama da su a arewacin Najeriya za a daina wannan shine abin da ya damu kashi shatima wallahi ko ta tasu ba sa yi sannan idan da gaske ne kashi shatima suke zargi abba da kansa ya ce kashi shatima mutumin kirki ne to ya mutumin kirki zai siffanti da za ku dinga ɗaukarsa kuna siffanta shi da abin da ba haƙƙinsa ba ne wannan abin da ake kashi shatima ma zalunta su ake da haka ni ina kallon cewar waɗanda duk kake da hujja kuma ka gabatar da hujjojinka a kotu kuma kotu ka tabbatar da cewar kana da hujja za ta karanta ta tabbatar maka da hujjojinka da nasararka idan ka je kotu ka yi arin gizo na obabotin na ƙuri'a kuma ta tashi an kai ka gaban kotu ka san ba wani abu da za ka iya kare kanka da wannan dole ka dinga sanin bayani kana ƙirƙirar zancen cewar za a ƙwace maka zaɓe ko kuma za a yi waye ko za a tada hankali amma waɗannan duk kalamai ne ba su daidai da irin ɗabi'a ɗan Kano ba kalamai ne waɗanda yanzu ake kallon sa a wannan mutane da suke yi 'yan kwakwasiya ba su daidai da tarbiyyar al'ummar jihar Kano ba kuma duk ɗan jihar Kano abin da ya dame shi ya kasuwancinsa zai haɓaka ya tattalin arzikin jihar Kano zai haɓaka ya zaman lafiyar al'ummar jihar Kano za ta haɓaka da haka wannan ne yasa muke girmama jami'an tsaro ko muke gode musu ko muke tabbatarwa lalle lalle a tabbatar da cewar wannan kwamishinan ƙasa da na gwamnatin abba da aka ce an sauke da shi wannan advisor na gwamnan jihar kano da kuma ssd da shi kuma har yanzu ba mu ji matakin da aka ɗauka a kansa ba lalle lalle ne a sanya su su bidiyo suna ba al'ummar jihar Kano hakuri? kuma suna neman gafarar al'umma suna neman gafarar jami'an tsaro sannan suna neman gafarar zargin da suka yi alƙalai da zargin da suka yi wani bawan Allah wanda bai ji ba bai gani ba suke ɗora masa laifin da ba nasa ba ne, matukar ba a yi wannan abin ba kawai aka tsaya iya cewar cire sa aka yi to tabbas muna da tabbacin cewar da yawun abba aka yi wannan abin kuma da haka za mu iya mai da martani mu ma a matsayinmu na 'ya'yan jam'iyyar apc